Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana shirin neman ƙarin kuɗi daga majalisar dokoki don samar da wani sabon rigakafin cutar coronavirus yayin da masana kimiyya ke bin diddigin sabon barkewar cutar da ƙaruwan kwana asibiti ko da yake ba kamar da ba. jama'an sun riga sun zaba idon ganin sabon rigakafin covid-19 wanda ke dauke da wani bangare na nau'in omicron wanda ake kira xbb.1.5 wannan wani sauyi ne mai muhimmanci na bada magunguna iri biyu a yau wanda aka hada da nau'in coronavirus na asali na bara da kuma nau'in omicron da aka sani amma a koyaushe za a buƙaci sabunta allurar rigakafin yayin da ƙwayar cutar ke ci gaba da canzawa. ya kamata mutane su fara shiri a wata mai zuwa don karɓar abin da jami'ai ke fata shine allurar rigakafin covid-19 ta shekara-shekara kamfanonin pfizer da modena da karamin kamfani na novavax duk suna kokarin samar da allurar rigakafin wanda aka sabunta na nauyin xbb amma hukumar abinci da magunguna dole ne ta sanya hannu a kan kowane kuma dole ne cibiyar kula da cututtuka ta amurka ta ba da shawarwari don amfani da su da safiyar jiya juma'a ne aka sako wasu mata 49 da kungiyar boko haram ta yi garkuwa da su a farkon wannan mako a wani gari da ke kusa da maiduguri a jihar borno a arewa maso gabashin najeriya bayan da wani jami'in hukumar jihar ya biya kuɗin fansa in ji wani shugaban jama'a a yankin da kuma mata biyu a cikin waɗanda aka sako. an sace matan ne a gonakinsu da safiyar ranar talata a ƙauyen shuwaika wuri da ke wajen birnin maiduguri a cewar wasu mata biyu da aka sako da suka nemi a sakai sunansu suna faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters ɗaya daga cikin matan ta ce a cikin dare ne 'yan boko haram suka sake su saboda sun ce iyalansu sun biya abin da ake bukata na kuɗin fansa ga dukkan alamu yadda ake gudanar da yaƙi a ukraine ba shi da muhimmanci ga masu jefa ƙuri'a a amurka kamar tattalin arziki kiwon lafiya sha'anin 'yanci rani batun zubar da ciki da wasu batutuwa kuri'an jin ra'ayin jama'a ta nuna cewa akwai damuwa game da barnar da yakin ke yi lamarin da ke tunasar da masu jefa kuri'a a zaben fidda gwani na jam'iyyar republican in ji christopher borick daraktan cibiyar nazarin ra'ayin jama'a ta jami'ar molenberg a jihar pennsylvania wata kuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar nazarin ayyukan jarida ta ap noc ta gudanar a watan janairun shekarar 2023 ta nuna cewa kusan shekara guda bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine a shekarar 2022 goyon bayan democrat ya ragu daga kashi 71 cikin 100 zuwa kashi 63 cikin 100 yayin da goyon bayan republican kuma ya ragu daga kashi 53 cikin 100 zuwa kashi 39 cikin 100 amurka ta ba da tallafin sama da dala biliyan 60 ga kasar ukraine tun farkon mamayar rasha hakan ya hada da sama da dala biliyan 43 na taimakon soja labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar belarus alexander lukashenko ya faɗa a jiya juma'a cewa ya gargaɗi shugabannin kamfanin sojan hayar rasha yevgeny prigozhin da dmitry utkin da su lura da yiwuwar barazana ga rayuwarsu kuma ya dage cewa mayakan wagner za su ci gaba da zama a belarus da farko shugaban kasar rasha vladimir putin ya sha alwashin murkushe yunkurin prigozhin na watan yuni inda ya kwatanta lamarin da rikicin lokacin yakin da ya haifar da juyin juya hali na shekarar bakwai amma bayan sa'o'i aka kulla yarjejeniyar ba prigozhin da wasu mayakansa damar zuwa belarus kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum. a Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da a yau za mu duba irin ci gaba da kikikaka da ke wanzuwa tsakanin kungiyar ECOWAS da sojojin juyin mulki a jamhuriyar niger. shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar niger General Abdulrahman Chani ya bayyana fatan gudanar da al'amuran mulki na rikon kwarya a tsawon wa'adin da bai wuce wa'adin shekaru uku ba. janar chani wanda ya jabi ta kafar talabijin a kasar a daidai lokacin da tawagar ecowas ta kai ziyara a karo na biyu don duba hanyoyin da za a bi a yi sulhu ya soki ecowas din da kuma wata babbar kasa da bai bayyana sunanta ba akan matakin amfani da karfin soji don mayar da shugaba bazum muhammad kan karagar mulki Ga karin bayani da wakilinmu a birnin Niamey Sule Mumini Barma ya aiko mana. janar cani wanda ya fara jawabinsa da caccakar sai da yawo sakamakon jerin takunkumin da ta kakaba wa nishiyar sandiyar juyin mulkin da ya jagoranta ya zargi kungiyar da yankurin kafa rundunar dakarun tsaro da nufin mamayar kasar yana mai cewa bai kwaci mulki don ya dawama a kansa ba saboda haka a shirye yake akan maganar sulhu matsawar za a yi shi tare da la'akari da abubuwan da 'yan nijar ke bukata. ya sake nanata cewa ko al'ummar Nijar ko su 'yan majalisar soja ta CNSP ba sa son yaƙi kuma a shirye suke a shiga tattaunawa to amma fa a gane cewa da zarar aka kaddamar da yaƙi a kan wannan ƙasa to kada a yi zaton abin zai zo da sauki kamar yadda wasu ke tunanin haka domin za su tarar da 'yan Nijar miliyan 26 jikokin sarakunan dauri a gabansu haka kuma a cewar cewarsa askarawan Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na Mali da Burkina burkina da gine ba za su yi ƙasa a gwiwa ba kan batun mayar da mulki a hannun fararen hula shugaban majalisar sojojin cnsp ya ce zai umarci gwamnatin rikon kwaya ta shirya taron tantauna sabuwar tafiyar da ƙasa za ta sa gaba ya ce kungiyoyin rukunonin al'umma za su yi nazari a tsawon kwanaki talatin domin gabatar da shawarwarin da za su ba da damar tsara muhimman ka'idodin tafiyar da mulkin rikon kwarya sannan su zakulo abubuwan da ya kamata a fi baiwa fifiko a tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwaryar da bai kamata ta fice shekaru uku ba da dai sauran wasu muhimman matakan samar da sauyi a ƙasa. la priorité de la transition la durée ne saurait aller au-delà de yanzu dai a fili take bangarorin da ke takaddama a rikicin siyasar da ya sarke a Nijar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli sun ja daga. Ko da yake a kowane bangare ana maganar sulhu a ɗaya gefe shirin kafsa yaƙi ya kan kama Yayin da shugabannin rundunonin mayakan kasashen sai da yawo suka sanar da kammala tsare-tsare a ƙarshen taron su na Accra. A nan Nijar kuwa tashar talbijin RTN mallakar gwamnati ta nuna wasu jirage biyu da aka ayyana a matsayin ɗaukin sojan Burkina Faso da Mali ga takwas takwarorinsu na Nijar. Wani labarin da ke da alaka da wannan dambarwa sojojin juyin mulkin sun buƙaci ECOWAS da saka tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu a jerin mutanen da za a tantauna da su a zaman sulhun da za a yi a nan gaba. Yayin da a ɗazu da hantsi magoya bayan sojojin CNSP suka yi gangamin jaddada matsayinsu a dandalin Place de la Concertation da ke nan ya mai. sai dai kuma biyo bayan jawabin na shugaban Nijar din. take yanke ecowas ta mai da martani inda ta ce sam ba zai sabo ba wai bindiga a ruwa a cewa din shekaru uku sojin za su yi akan mulki kafin su sake aza kasar bisa turbar demokaradiyya ambasada dr abdulrahman musa shine kwamishinan tsaro na kungiyar ta ecowas da kuma karin bayanin da ya mana Niger had new constitution in 2010. It was revised in 2017. Jamhuriyar Nijar ta yi sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. An sake yin bitarsa a shekarar 2017. Wani irin gagarumin sauyi kake bukata a cikin shugabanci da zaka bukaci kankan gema dafin iko har na shekaru uku. Sojojin juyin mulkin a Nijar fa tamkar suna gaya wa ECOWAS ne cewa mu yi duk abin da za mu yi. a wasu kasashen afirka ta yamma da ke karkashin mulkin soja sun maye shekaru uku amma har yanzu suna hankoron neman karin watanni goma sha takwas ko zababben shugaban ƙasa a najeriya fa wa'adin mulkin sa shekaru hudu ne saboda haka wani halacci sojojin nijar ke da shi na son yin mulki har shekaru uku mun san kuma ba a nan za a tsaya ba wannan kwara-kwara ba zai yiwu ba saboda haka ecowas na son dole ne a sake maido da nishar bisa tsarin doka doka wannan shine matsayinmu. A ba dai sojojin Nijar din nan ba su ma ba da kafar yin magana da ku ba, amma yanzu ga har ma suna sauraron ku. Har ma sun ayyana mai da kasar bisa doron tsarin mulki cikin shekaru uku. Shin wannan bai wadatar da ku ba? Ukar irin wannan mataki na gaban kai babu tuntuɓa na nuna ba su da aniyar mai dola tsarin mulki a gajeren lokaci. Shin ya kamata yanzu sojojin nan na Nijar su ce suna bukatar shekaru uku? Da wace irin hujja kuma a wanne dalili? Kama karya kenan. Wannan takalar faɗa ne. Tamkar suna gaya mana mai duk abin da za mu yi ne. Mu a ECOWAS muna faɗa wa sojojin Nijar ba zai yi wuce duk abin da suka ga dama ba. Domin jamhuriyar Nijar ta sanya hannu a kan yarjejeniyar ECOWAS kuma dole a kare kana a mutunta waɗannan yarjejeniyoyi. Kalaman kwamishinan harkokin siyasa da tsaro na ECOWAS ambasada Dr. Abdulfata Musa. To koyaya kwararru a sha'anin hulɗar ƙasa da ƙasa ke kallon wannan dambarwa? Farfesa Faruk Bibi Faruk babban malamin siyasa ne a Jami'ar Abuja. ma shi farar da gwamnati da aka yi ba ba su mun fari ba ne har ma da a ce kama afirka ta kudu ne inda ba a taba yi ba kuma suka haɗu suka tabbatar cewa ba sa son ya taba faruwa a wannan yanayi za a iya cewa to an sa dan ba dama ba a yadda da wannan tsarin ba amma yanzu haka kawai a mai da ƙasa wato to yar bora saboda ta yi abin da duk ƙasashen da suke rigima a kai sun yi kuma suna cikin yin sama watakila har yanzu zai kawo wato matsala da farraka a ina son a kula da abu daya cewa matakan da ake dauka na ECOWAS akan Nijar mutanen cikin Nijar ba su karɓe shi ba ko ba san shi suke ba ko ba su yarda da shi ba haka mutanen da suke da bodoji da Nijar kama su Najeriya mutane a ƙasa ba su karɓe shi ba ba su suke ba to ta yaya za a yi amfani da yaƙi ma a cimma wata nasara da za ta zama mai ɗorewa bayan jama'ar da suke duk haɗa a wannan wuraren suna da shakka akan manufa manufar da ake son a cimma a ƙarshe idan ecowas da take ta abin nan kamar dole sai ta yi amfani da soja ta cimma wannan bukata to ko da ta shiga da soja sai dai ta samu bukata ɗaya wato ƙasar nijar ta farraka ƙasar najeriya ma musamman ita ma ta farraka saboda tabbatar maka cewa uh, hassan idan yanzu aka shiga rigima a nijar a yanda najeriya take za ka ga su asari da kubo sun zama masu ƙarfi a inda suke suna tafiyar da abubuwan da suke na mai su tamfolo suna nasu su belof suna nasu daga nan tsakiyar najeriya za ga kungiyoyi sun fito irin su sokapu nan da suke abin nan za su fara irin fitintinin cewa su ma suna da nasu kanal da yadda suke faɗa a da su turji bello turji za su yanki yankin su su dogo gidda za su yanki yankin su boko haram za ta shigo to najeriya kenan za ta farraka ba iyaka ita kanta nijar saman agadar za a jawo farraka a wurin ƙasashe kasashen da suke kasan ma tsakanin zabarmawa buzaye za a iya samun matsala kada kuma fa mu manta cewa kasashen ma da suka juyin mulkin nan a kwanan nan suke cewa faransa ta tafi to kasashen nan fa mali da burkina faso da sauransu kusan rabin kasashen baya hannun ma shugabannin yana hannun yan ta'adda ne nema ake a san yadda za a samu haɗin kan kasashe da za a ba da taimakon da yan ta'adda za a iya korasu to sai ya zama cewa kuma akwai alamun da suke nuna cewa yan ta'addan suna kiyaye biyayya da tsarin da mutane suke so kuma suna biyayya da tsarin da kasashen waje kamar su faransa da amurka suke so to sai a fara tambaya shin me alaka 'yan ta'adda da wa'annan kasashen da suke son a yi wannan abubuwa a Nijar da Burkina Faso da Mali. Shin akwai wata dangantaka tsakanin su ne ko kuma babu? Karamin abu kawai da za a iya kalla wanda watakila zai iya cewa ECOWAS tana da wani tunani na cewa ita ta san abin da mutane ba su kula da shi ba shine eh har yanzu akwai sojojin eh, Faransa a cikin Nijar akwai sojojin Amurka a cikin Nijar saboda haka idan har aka tada wata tarzomar sojoji tsakanin kasashen nan su da da suke cikin kasar za su iya amfani da damar da suke da ita su kai farmaka farmaki akan sojojin da suka yi wannan juyin mulkin su kawar da su su dawo da bazu wannan mai iya yiwuwa ne babban tambaya ce idan kuma ya yiwu me zai zama makomar wannan abin kasar za su yarda su karɓa cewa wata ƙasa ta zo ta barar da shugabanci ta kawo shugabancin da yake nan da dan shi ta fi so a duniya ne dai ban taɓa ganin inda aka yi amfani da dama a ce an barar da abin da wata ƙasa ta waje take so an ɗora shi da ƙarfin tsiya a kan jama'a duk yadda suke tare da wanda ba sa so ɗin ko wanda suke so ɗin ƙasashe suna nuna cewa hakkinsu ne su tabbatar da abin da suke so abin da yake biyo baya shine zai iya zama irin su somalia mu samu ƙasashe ƙasar ta zama kama irin su libya yanzu yadda take ko kuma irin su syria yadda take to mu 'yan najeriya sai mu tambayi kanmu shin idan yanzu nijar ta ɗauki ɗauki halayya ta zama irin libya mai makomar zaman lafiya a najeriya Farfesa Faruk Bebe Faruk. Duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma wakilinmu da ke birnin niyame sule momini barma solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti sunana hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya gai gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin da ɗan gari. wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da haɗin gwiwar rediyo kan da ke kawance da shiya wanda a yau ni Asma Musa zika Zan gabatar muku da wannan shirin daga nan rediyo ne a FM birnin kwanni jamhuriyar Nijar inda za mu gabatar muku a yau da tarihin garin Turanki da ke cikin gundumar birnin kwanni a cikin da'irar birnin kwanni Mun hiranta da hakimin Turanki da ya soma da gabatar da sunan shi. Eh, ni dai sunana Atiku da Rani. Ni ne hakimi na nan turanki ko kuma gidan raki kamar yadda mutane suka sani eh, da suka ji an ce turanki su ji an ce gidan raki su mamakin ma ya aka yi nan garin yake da suna biyu. To lalle Allah da iko na eh, sunan da garin yake da shi na suna biyu Eh, wato raki dai shi kakanmu shi aza wannan garin kuma shi mahalbi ne mawaki eh, to shi ne aza wannan garin to da ta yi ta eh shi shi ai rike da garin mutane da ko ina suna tuba dan shi ainihin mutane ainihin shi raki in taso daga dosai to suka zo suka zama nan tare da ya zo da zanna ya to tare da tare da malumma waɗanda ke habdis hazin su ne tsatsan garin kenan Eh, da malumman shi ta ya tau da kuma ah, hada rumji da makera duk suna da su yanzu hakan ga wadanda tun tarihin su eh, tun na shi na shi iraki da kawo su eh, to saboda haka yanzu abinda ake ciki yanzu shi dai raki da ya kawo nan garin to mu dai mu jikokin shi ne muke yau kuma an yi bayan shi yanzu hashi ni ne hakimi na tara ga tarihin wannan garin na gidan raki ni ake nuhi da gidan raki to abin da ake girki gidan raki shi dai sunan shi ne shi raken shi da aka makala ma gidan raki kinan kuma a ce gidanka eh to ta ta ya lokacin da Shehu Usman ya to yana jihadi kasa Hausa eh, zaka ya ya zaka ya zama ta tsakuwa na nan bisa gare gusa jigi na ga nan gidan raken to da shigo gari yana tambaya wannan gari mai a sunan shi eh sai aka ce to wanga garin eh, gidan raki aka ce mai sai ce to eh, daga yau na sake mai suna sunan shi turanki saboda mutanen ya ce turan kana eh ya ce saboda haka daga yau sunan shi turanki aka dada mai suna turanki kenan shine haka bisa haza yanzu to shi wa me ake nufi da haka eh turanka ainihin su mutanen eh, da mutanen Najeriya na nan wajen gwada ba kenan eh su ne eh, ainihin mutanen mu kenan duk can suka taso kenan suka saka dosai daga dosai kenan su komo nan yanzu gidan rakiskishi su to saboda haka yanzu Eh, abinda ake kiniya su eh, turan kahan nan kenan shine shi shehu usmanu mujaddadi da ya eh, lokacin da ya zaka sha jihadi kasa hausa da ya da wannan bayanin sai aka tsaye da shi turanki kaji ainihin turankin kenan sunan da magidar sunan da shehu usmanu ya mai kuma da ya yi mai wannan sunan sai ya ce to daga yanzu kuma za mu roƙa ma Allah mu yi roƙon Allah waɗannan mutanen da ko wannan garin insha Allah ya ce eh, Allah zai samu wannan garin albarka ta wadda duk wasu garuruwa ba za su samu irin tabbaci saboda mi saboda eh, yana roƙon Allah ce wadda mutanen wannan garin za su samu ɗaukaka yadda wasu ɗauka ko kuma wani garin yadda wasu garuruwa saboda eh, dumu al'amuran na wannan garin na gidan raki ko kuma turanki kinan in ka gane mun nan baka bambanta mu har daga ciki eh sai zaman ya gani mu kamar uwa ɗaya uba ɗaya muke kuma kullum abin wani na wani na dan yanzu in ka gani yanzu nan turanki eh yau da wuya ma ka samu wanda aka ce ka a dan ka baka garin ga duk wanda ya ce a bashi moto bashi akai in mota ta gare ka in ka ga in ka ga wani bisa gare yau gobe ka gano sai ka aza kamar shi da ita kuma ba haka na ba saboda haɗin kai ne da a gare mu na eh, mun samu wani roƙo ko kuma in ce daukaka ta kullum mutanen mu ba mai gurin abin wani kullum eh, da in ka ga da wani abu kai guri na kai kai dai Allah shi baka kai irin nashi baka watan Allah shi sa wani abin shi kauce ko ko abin shi zan eh, an ya rabu da wannan sai dai ka watan kai Allah shi baka irin nashi shi shine a guri mai kyau ga dan adam duka insha Allah to garin ana yatta kamar eh, ya kai shekaru nawa da kafawa to eh, yanzu da a ba wani da wani tarihi da amma dai ga yadda magabatanmu suka nuna mana cewa da ya shige ma shekara ɗari biyu yanzu yanzu yanzu yanzu ga da muke ciki kenan yanzu saboda yan ka dubi waɗanda magabatan sun ka biyo duka da kuma hakiman da sun ka biyo guda tara har zakkuwa garan yau eh, kenan mm, in ka ɗauki wannan lokaci za a ganin wanda kowane ya yi daga wanda ya shekara talatin da biyar akwai wanda ya arba'in akwai wanda suka yi eh, shekara ashirin da uku akwai wanda ya shekara ashirin da eh, goma sha tara kinan din kaɗi bai kalli sahihin duk mutanen da suka yi wannan la akwai wanda hawa da ya ma riƙon ganin so biyu yana dawowa shi ana ce mai ɗari mai gari eh, shi shi shi da bayan raki shi sai shi kenan shi ya rike gari Eh, ya yi lokacin da ya kusa bari kuma koma gwandagwar da zama saboda haka yanzu haka mutanen mu a can gwandagwara mu ainihin mutanen turan na har yanzu eh, to da zama ya bari sai arewa kuma wan na shi ya rika wannan hurin ana ce mishi eh, zaruma da kuma ya dawo sai kuma shi ya karbe wannan matsayin nashi kina riko biye wannan lokacin kinin riko biye din ka hada su ma ni na goma ne amma dai a barin shi sun da shi zuwa na ya dawo kina na bar can kinan eh, zancen duka 'yan sarauta da muke nan ko muna da haɗin kai game mu duka nan tun can azal eh, babu a taɓa jin rigima tsakanin sarauta dan sarauta mana nan gida to yalla akwai wasu matsaloli waɗanda kuke fuskanta wanda kuke nema magabata eh, su kai muku agaji ko su gyara muku na tafiyar rayuwa to kasan ita yanzu duka al'amuran da ake ciki yau matsaloli suya da yawa waɗanda aka ƙoƙarin uh, kowa ya samu a yi musu don kaga yau eh, mu matsalar babba da a gare mu eh, budu ba ta kai ga eh, hanya ba da wuta lantarki zai kuwa da shike shekarun baya wani furoji na amerika ya mana alkawalin za a samu na wuta ta lantarki to anan abin da yi wada an shigo dai magana corona sai abin ya tsaya duka ba mu kuma ji wannan bayani ba to wannan gurin muna da shi da gurin a samu a zuba mana daɗe daga daga dibisu tun akwai hirbisi daga dibisu zuwa wannan gari namu na eh, na turanki ko ya wuce ta zuwa zango ya game da hanya mai wuce ta dan makeri ta game ta ta game da kwalta don muna fata haka ne da Allah su yarda eh kenan Eh, su ruwan sha alhamdulillah mun same su dan mun sha wahala shekarun baya na ruwan sha uwayen mu sun ga wahala dan sadda aka ɗaukar ruwa ita sana aka zuwa tabuka na ɗauko ana shan ruwa hatta kai gari rijiyoyin mu da muke da su eh, akwai metar hamsin da biyar akwai metar hamsin kenan duka ayyukan da an kai da mu eh, matsalar da muka yi sha gine-gine za kai sai ka sai bidan ruwa ko in ce so na ruwa dala goma sha biyar biyar aka sayar su to alhamdulillah daga dai canje canjen lokaci ya tuha Allah ya samu ka samu shato gare mu yanzu ka alhamdulillah mun sauji taujin ruwan sha ba mu da ba mu da koke gare shi eh, kenan Allah ya ba mu ruwan sha mun same su bisa ga cewa da yanzu eh, eh, bidiyo biyu da labiyar na aka sai da su ga honho kuma ruwa masu tsafta eh amma nan dai kan wannan ita matsala ita Allah ya sa an shahe mana ita kuma Allah ya tabbatar suwa masu sauraron mu daga nan muka zo karshen wannan shirin da ɗan gari daga sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni asman Musa Zika na Radio Niya FM birnin Kwandi Jamhuriyar Nijar na gabatar muku da shi sai wani karo idan mai duka ya kai mu. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.